ina tambaya akan addu'an da ake wankan eh, juma'a ranar juma'a ana son musulmi ya wanka amma babu wata addu'a ta musamman kamar yadda babu wanka ba wani addu'a a wankan haila ko janaba ko ah, gawa ranar juma'a kawai wanka zaki babu wani addu'a ta musamman muna ba ta shawara shiga makaranta musamman ajin maliki ka umar da yake a kawar da lahani aji ne na kan bayyana ajin saboda na ka ana tattauna matsalolin fikin a ciki sosai kuma kuna da bukatar fikin sosai islamiyu ana kokari ma ba dole bane ki san wasu hukunce hukuncen yadda ya kamata dole ki shiga makaranta musamman makarantun zauri amma. wani ta ce malam ne hukuncin namiji ah, mai hana matarsa zuwa wajen tafsiri kuma yana da sauran fushi shi fushi halitta ne kuma idan mijin na ke zuwa tafsiri a yanzu Allah ya sauka da al'amura ga shi a rediyo ga shi a social media kai ki iya shi da ka yana kuri ki lallaba mijin nan mai fushi ki zauna lafiya idan kika yi fushi to za ki haɗu da bazawari mai fushi ya zage ki kuma zai aure ki ka ki haƙuri da mijinki idan mijinki yana zuwa ki tafsiri yanzu babu rigima a kan zuwa tafsiri in dai tafsiri ne gaskiya to ana da shi ana za ki ji na malamin ku za ki ji na wanda ya fi malamin za ku karki rigima da mulki gidan yana jiwa sosai na wannan ta ce malam don Allah ina son ƙarin bayani game da macin da take haila game da shiganta masallaci idan mace za ta tsaftace kanta ta shiga masallaci ta fita ba ta ɓata masallaci ba babu laifi malamai sun yi rangon amma in so samu ne ta zauna inda ba cikin masallaci ba ita mace idan tana haila da jasa ce amma da jasa ce ma'anawiya ba hissiyan ba tunda kafiri in bukata ta sa zai iya shigowa masallaci annabi ya tsaura kafiri a cikin masallaci To kuma Allah ya ce na na najasu kuma ya shiga masallaci da haka mace za ta iya shigowa masallaci da shar in ba za ta bata masallaci ba matakar ta zama tana da tsafta babu ne ta shigo masallaci amma ba ko wani wuri wanda ba masallacin ba ta zauna shi yake Wani ta ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana ta ce na ta ce me hukuncin wanda ya rasa kallon da aka ga namiji akwai hankali mai girma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tarka al-asr faqad hadita amalu don da ya bar al-asr aikin shi ya lalace gaba daya wata ruwa ya ce, faka annama wucir annahu wa malahu kamar ya rasa dukiyar sa ne da ƴaƴan sadaka baya kamata a ce musulmi yana wasa da la'asar musamman namiji sallah ce mai matuƙar muhimmanci Allah yana cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta wa umuri lillahi fa'id na wannan tantar salamu alaikum ta ce ah, game da wankan gawa ne take tambaya an yi wankan gawa a idanta sai ta gaba su sa ainihin auduga hanci da kudu ba sai sai masu magana sai suka ce masa wai an yanzu ba a yin haka sai ya hukuncin zan sanya auduga a gawa a hanci ko a kunne ana sawa ne in akwai bukata mutum ne ya mutu ya yi hatsari la kaddar Allah hancin shi na zub da jini kunnen shi na zub da jini to wannan ana son a sa auduga don kare bata da kafanin shi ko kuma gawa ce ta daɗe ba a kula kila ta mutu kwana biyu ta fara lalacewa to hancin tsutsotsi sun fara fitowa ɗan adam shirme ne wallahi wallahi ɗan adam shirme ne idan mutum zai mutu yau ya kwana bakwai wallahi za ka zo ka tarar da tsutsotsi sun fara cin 1% a su to kai da kake karshen ta tsutsa za ta cinye ta in za ka tsaya kana ɓata lokacin ta a duniya kana ta gina jiki kana ta gina riga wanke hijabin ki tsoho kawai ki je DVD kar ki tsaga ma kanki hankali wallahi kada wata tsaga ma hankali a kan duniya in kin san haƙiƙanin rayuwar duniya wallahi ba ki wahala ba. ma Allah ya miki arziki ya miki wadata ki amma ba mu ki hakura karki haramun karki zina karki kisanci karki fasikanci ki hakura da kadan karki ki mutuncin kowa karki rigima ki hakuri da kadan sunan ki gawa sunan ki tsufa tsufa da kika san tsufa to idan mutum ya mutu gawa shi ta ba lalacewa to shi ne ake sa a wuri amma mutum ya mutu fresh yanzu ya mutu yanzu aka yi wanka ba sai an sa wuri Allahu akbar wannan ta ce tana neman eh, tambaya da ke game da bayanin da kai game da soye mutu ko soye wajen aiki na rashin zuwa wasu shi ne ta ce ita tana sana'a a wuri inda ta ce aiki ne ko ta ce ko wata zuwa a ba albashi bashi amma kuma tana sana'a a wurin ya matsayin ta aikin na ta shi sana'a a wurin aiki ba laifi ba ne matuƙar ba zai taɓa aikin ba kina sana'a misali ne yanzu ina da kwastoma a ɗaya daga cikin bankuna na ba ma musulma ba ce ita ke kula da akawun dina za ka sha babaki da wahala ka je ɗaya biyu uku ba maka talla ba ko cek ko kaza kuma tana aikinta ran nan ma ina zuwa wai maganin kwaso ta bani na ce mai na ce ban san ke ya da kwaso ne a shayi ne kuma tana sana'arta ko ba gane ba za ka kina sana'a a wurin aikin ki ba laifi ba ne amma abin da muke cewa kina koyar da yara ki bar aji ki zo kina sayar da kayayyakin sana'a wannan Allah bai tambaye ki ko kuma ba ki zuwa ofis alhali kuma ana da buƙatar ki Allah zai tambaye ki amma akwai ayyukace ayyukacen da ba kullum ake buƙatar ka ba kamar lecturer akwai lecturer da wanda zai yi awa biyu a sati misali ko uku ya ce ku zo bayan asuba karfe bakwai ma da hol kuma ɗalibai ba da wata tabbata cutar da su ba ko tabbas ko kaza ko kaza ya ya tafi sai kuma ya kuje ya buɗe shagon shi ba laifi ba ne amma abin da ake cewa kana aiki ka aje aikin ka je kana sana'a ka ci haram na wannan ta ce assalamu alaikum ta ce mana mahaifiyata ce Allah ya yi mata rasuwa shekarun baya sai tana da yara guda hudu sai suka rabu da mijin sai tattal ta sake yin wani aure ɗin a wani gida ɗin ta haifi yaro guda ɗaya to daga baya sai Allah ya yi mata rasuwa ta rasu da tana da yaya da yake to sai zamana ta ce ya za a yi wajen raba gada sun da wata wata ba suna ce ba a'a ita mace in ta haifi 'ya'ya ɗari misali ko biyar ko goma kowa gidan shi daban baban shi daban ba ruwan rabon gado da ubansu daban ba da ita ce ta mutu ba da ɗan da ta haifa a birni da ɗan da ta haifa a ƙauye da ɗan da ta haifa da mai kuɗi da ɗan da ta haifa da talaka da ɗan da ta haifa da malami da ɗan da ta haifa da jahili duk sunansu ba ne kuwa abin gado su ne ita ci gaba da cewa badayin wajen an so gadon ɗan shi ya roƙe yin kenan da aka haife shi a wani gida in za ta je an so kuɗin ya ta hau mota kuma a akalla ana kashe wajen dubu takwas da shi ta ce ta iya a rasa amfani da eh, ita da wani ta ce wannan kuɗin a'a za mu ga nawa ne kuɗin ana biyan dubu talatin kin kashe dubu takwas kin an so dubu talatin saura nawa bai halatta ba bai halatta ba sai mu ci a turo a akawun amma za a je an so miliyan biyu sai mu ci hawa mashin in kin ga mai zo ku sha domin yanzu dubu takwas zai wujidda da miliyan biyu amma dubu takwas zai taba dubu talatin ko zai ana yanzu wannan zamani ma na transaction har da bukatar sai kyawawan mashin bai wa Allah idan akwai abinci kawai shi ke na turo ta a ba wani batun a taba dubu takwas a cikin kudin marayu da yawon na wannan tana neman addu'a kuma ta ce Allah ya ƙara mu'asasa da mutanen mu'asasa na da ta ce Allah ya masa addu'a a akan wanda ce so Allah ya ba ta Allah ya miki zaɓi mafi alkhairi dan alkhairi ne Allah ya bari in ba alkhairi ba ne Allah ya bari ki wanda ya bi shi kira mala Ibrahim ne wani alheri ko da ko na wannan kuma tambaya ne ta tana neman halaccin mace wata tambayar tana da nauyi gaske na ga tambayar kaje ta sai wannan ta ce wannan tana magana ne akan idan kiyama ta tsayu ta zo ta kawo magana ne a tasirin maza game da annabi ibrahim da baban shi kafari da shi ne ta ce idan kiyama ta tsayu alhalin ba mahaifin ta ba ya mutu yana kafar to ya za a yi wajen ceto in Allah ya bada ya bada ceto shi za a cece shi a a don ya mutu kafiri ba za a cece shi ba ma tamfahu shafa'atun duk wanda ya mutu ce to ba zai mu shafa shi annabi Ibrahim na musamman an gatan Allah shi ma bai hana yin baban shi azaba ba canza halitta baban shi zai ya koma dabba domin ya roƙi Allah wala yau mai yub'ath Allah ta ka tozarta da ni ran tashi ba duk wanda zai shiga aljanna in je ba annabi Muhammadu ne. ko annabi Ibrahim ne siniyo shi sunan shi jiniyo Ya'yan shi da jikoki annabawa ne amma a zo filin kiyama a tuka tsayar baban shi a kai shi wuta wannan wulaƙanci ne a kai wulaƙanci sai ce Allah ka tausaya mu turan ran tashi alkiyama sai tabbata cikin hadisi ingantacce maza Allah ce za a canza hadisi shi zama kuri namijin kura sai a kai shi wuta wuta sai tsauka dabba aka kai wuta nan ko babu annabi Ibrahim aka kai Allah ka bari mana imani wallahi shi Allah ko ba roshi dangantaka in Allah yana raga ma wani dan wani ina mai tabbatar muku da ya raga ma baban annabi Ibrahim saboda annabi Ibrahim Allah yana son annabi Ibrahim واتخذ الله إبراهيم خليلا النبي إبراهيم شاكوبر ما يا بي أيكي من سونا أيكي نعم wannan wata bar Allah ne ta aiko mana da su da suke kashe wa shi sai da turmi a waje wanda kake mata addu'a a kullum sai ta aiko da kifi biyu na da su da ta aiko wata mata ta wani in shi ma suka ko don ba zai da shi ko da mm. muku albarka wata ta kawo agogon bango ga shi to da mun nan ba agogon bango yawa da buta wata ta kawo shi ma to shi ke tsamiyan kunu to tsamiyan kunu za a kai inda ake mana ifar butoci kuma za a ajiye wata bai wanda ta kawo agogo na bango wanda ya samu mana da akwai akwai wata tsohuwa da ta ba da kudi naira dubu ɗaya ya ba kaman aminu cewa ta bani hannu da hannu sun mata addu'a Allah ya kai ta makka ko ba Allah ya kai ta makka Allah ya sa za mu je tare Allah ya sa ga hannuna gane, Allah ya kai mu gaba ɗaya ko ka samu ne ya tsare mana wannan wata bai Allah ta aiko da naira dubu biyar daga gidan Alhaji Babu Kanki ta ce a sa wani da ya rasu wani yaro da ya rasu eh, yaro ne dan mu ne dan wajen malam Muhammad ne Muhammad Kono da ya rasu bayan ya yi fama da jinya muna roƙon Allah ya gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa aljanna makoma shi ma baban mu Alhaji Kawo Kaniki Allah ka gafarta mishi Allah ya yafe mishi Allah ya sa na aljanna Alhaji Hafsa na Kawo Kaniki Allah ka gafarta mishi Alhaji suna jisko Allah ka gafarta mai Ɗan ƙasa Allah ka gafarta mai Muhammadu Gora Allah ka gafarta mai Ali Iran Allah ka gafarta mu Malam Ali mai dan tarani Allah ka gafarta mu Malam Salisu mai dan tarani Allah ka gafarta mu Bille biyu Allah ka gafarta masa Salu Rogo Allah ka gafarta mu duk hukun nan duk da Allahu Akbar shaka hukun babu kowa kai Mutum shari'i mai na. Wannan wata gaba Allah ta aiko da na biyu da ta ce sa a rojin jini. Allah ya kwallakar da kai ita da dasarati Allah ya kai ta ba musan kowa ya ba amma ta aiko da dari biyar da wasu bayan Allah ma sun aiko da naira dubu suna neman a musu addu'a wakati suka yi taimakanta da kuma iyayenta da yan kuma baki da muna roƙon Allah ya karɓa abin da ta yi da hannun dama yan uwanta Allah ya musu albarka iyayenta Allah ya gafarta musu idan ta zo da mu ita Allah ta mu da kuma da wata bai wannan mata aiko da naira dubu ɗaya ta ce ɗari biyar na asa a wuni Wakati ne ga mahaifina malam kuma na nandi Allah ya gafarta Allah ya dari biyar kuma a rodi Allah ya san malam umar Allah ka gafarta mishi Allah ka sa aljanna mu ko masa mun yi asarar cewa lungun su kusan kowa ya rasu dan buloka Allah ka gafarta mu dan buloka sai malam Ibrahim magini Allah ka gafarta mu akwai tsofaffin lungun duka wasu ma shekaru sun sa amma an fara mantawa to Allah baka manta da su duka Allah ka gafarta musu wannan kuma ta aiko da naira ɗari biyar ta a sa mishi ta addu'a ya tafi kuɗi to Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya haɗa da alkhairan tafsiri Allah ya sa kare da haushi ɗaya Eh? wai idan su hudu ya tafi ya bari ba in ya tafi su ya bata su hudu eh, ma'ana kafin ni na ce? na ce wai ma'ana na wai ya dawo da mata ina ma'ana ta ya dawo shi da mota na'am ma'ana Ah, ya za ka ce ga kayan an kawo na marayu da cikin malawa. To Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya su gidan aljanna Allah ya karɓi aiki da su yi da hannun dama. Ah, wata bayar Allah ta kawo ɗari biyar ta ce wakati ga iyayenta. Allah ya gafarta musu Allah ya sassu na gidan aljanna kuma Allah ya ba ta baki mata. Yau an yi yayin ɗari biyar ne. Ga wata mata ta ɗauko da ɗari biyar ta ce a yi mata addu'a. Allah ya gafarta mata Allah ya fi mata Allah ya ba ta ya na gari Allah ya musu albarka ce kuma sannan a yi ma mijinta Allah ya rahama Allah ya sa mishi albarka Allah ya tsare masa abin da zai yi ki Allah ya raya ku tare ku shiga aljanna tare wannan mata ce ga mai biyar nan a yi ma mama na addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya sa tana gidan aljanna amin ga wata nan ta aiko da dubu ɗaya ta ma dukkanin su dai addu'a ne suke nema Allah ya biya musu bukatun suna alkhairi Allah ya yi musu jami'o'i Allah ya ba su zuriya alkhairi wannan ma ka yi biyar ta ɗauko da shi ita ma Allah ya karɓa da hannun dama Allah ya sa sakamakon shi na aljanna wannan ma ta ce ta ce ga ɗari biyar na ita ma wakaci ga iyayenta a sa kudin rodi Allah ya wannan ta Allah ya ya kare ka da iyalanka ga wakati nan ni da ahalina gaba ɗaya eh. yana da bugan yana da ɗari biyar gashi. Naira ɗari biyar Allah ya karba Allah ya bari da irin biyar da shi duka. Sun so goma ne kuma yana sa hamsin Duka shi ba ruwan Allah ba ruwan Allah ko nera ɗaya ka bayar in dai ka bayar to Allah zai karba. Illallah gani Allah da shi, da aka ko ka bayar ko ka bayar bai da bukata ka bayar Allah ya saka maka da alkhairi. Na wannan ta kawo ɗari biyu ne tana farin addu'a kuma tana neman a yi wa mijinta addu'a domin ta ce yana yi mata karya in ya so a na naira ɗari sai ce ɗari biyu a yawan ya ne to kuma shi mala'ika ne shi mulki mala'ika ne a ce abin ya damunta to me kare da ne kare da ne a to kuma shi ba zai san yin barazana ba saboda Allah saboda Allah ai annabi ya halasta akwai ƙarya guda uku wanda ya halasta ya halasta namiji ya sai shi ƙarya kamin da ya halasta ita ma sai mai ƙarya amma ƙaryar ma'akula ta ce in ya so abin naira ɗari zai ce ɗari biyu wannan ma'akul amma ya so abin naira ɗari ya ce dubu takwas shi ne bai yi ba an gani sannan ke abin da baki gane ba duk abin da muke so shi naira ɗari yana mai tabbatar miki ɗari biyu ne ina mai tabbatar miki ɗari biyu ne domin ina zai je kafin ya so ko na rufe mu in kuka san bakan wuyar da namiji yake sha ba ku sha mamaki duk abin da kika namiji ya zama miki naira ɗari Allah kin za a yi tsafin wahalar da ke cikin shafi da yi. Gode ma Allah ma ke mutum na ke na karu. Gode ma Allah. Da haka waje ka ci gaba. Na, wannan ta kawo yana dubu ne ya ce wakafi ga iyayenta. Allah ya zafarta musu, Allah ya ce musu, Allah ya sa suna aljanna. Wannan kuma suna barin addu'a ne mutunta yana fama da kansa. Allah ya ba shi da Allah a tsarsa a addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya wannan tana neman addu'a ne Allah ya ba ta ikon ikon kada ta Qur'ani Allah ya ba shi amma addu'a kadai ba ta sai an dage sai an hadda sai an yi dandaka babu na yake mishi dandaka bayan kan haddace alƙur'ani shi kenan kuma sai ki dawo ki zauna duk shafi ki karanta shi so ɗari uku duk mu idan muka ce mutum ya hajja gaskiya irin waɗannan hajja da ake yi kwana biyu ta zube mu ba masu irin wannan muna da gari yin alaran mummun mu duk wanda zai alaran maku ku dubar alaran mummun mu guda uku kowanne wallahi yana kokari shi dai alaran ma dama ne kan hajji da wahala ka sami irin shi asalin ba ka gane alaran ma da sai muna tafiyar maza nan kake gane ko to za kira to kaga wannan da gaske yake sumayya ma tana kokari zai wahala ta nemo aya ta kasa kawo haka nan amir ba wai dan suna namu ba la a kawo da su mun isa da su su mun isa da su duk wanda kaga yayi karatu tashi ake yi a saura ne ka'ida ya fi amma duk yaron da baka isa da shi ba ka ce ya ce ya kai da shi na san alarin mashi shi ma dr ibrahim na san lokacin da bayan ya gama hajjar alkur'ani a koni alarin ba kun san shi mun zauna da shi a nan zariya yana nan jega tele amma kanin baban shi ya zauna a wurin shi kullum shi wancan yana dinki duk yaran mutane suna koyon dinki shi kuma yana tilawa ga shi gudun koyon da sana'a da amma shi ba sana'a yake koya ba tilawa yake ba a kamar yanzu yaran yanzu zama ka ba yaro ne za ce zauna ba zai zauna yi ba zai yi ba bari ba zai bari amma sai in an gana ka yayi sai a ce ai ka ga ƴaƴan su suna yi rashin adalci na ka za ka za ka tashi ni karfe uku dare ya karatu ne za ka ce karka fita ba zai fita ba amma dan wani ba kai sani shi ba za ka mutane su ma kansu adalci duk da ke ganin qur'anin nan wahala ake sha ko wahala wallahi kafin ya zauna bai zo na shi kenan ya zauna kenan ba ka muna jin da Allah ko da sarki ya ba ta haddar Qur'ani ko kuma malamai ku dage ku dage ku dage akwai alkhairi a ce danka talibin ka ya haddace alqur'ani yanzu shi ana ma malamin shi yanzu duk abin da ya karanta malamin shi yana da lada ne me yafi wannan ubangi yana da lada ko shi tana da lada me yafi wannan kamar yanzu kullum fada ake da malamai da iyaye malamai ba su da kirki malam wani ya cika son kuɗi kullum a kawo kuɗin za. a wani ya cika fushi matifaffe duk waɗannan su ne hukuncin da ake ma malamai babu yabo ba godiya ba alfa alkhairi ba komai sai dai cin mutunci da cewa ba a iya ba ba iya ba ba iya don haka don Allah duk wanda Allah ya bashi da ya sa shi a makarantar Qur'ani ko kuma yara ku dai masu fannin da kuke gani za ku sha mamaki muna da abubuwa cewa da suke so ne yanzu kun ga mun bayan haddara alƙur'ani muna da ajin kira'at wanda idan ka zo ajin ba ka sha mamaki kurin ajin ma wallahi ba daidai ke sauran asusuwa ka za a zuba mai jajajir babu kujera kujeru ne za a yi irin na fulo-fulo din nan a kewaye wurin kowane yaro yana da cebur ɗin ƙur'ani duk kirawoyin alƙur'anin nan guda goma ruwayoyin nan guda ashirin duk muna nan da su a aji da haka za a yi sai mu'assasa ta zama makarantar da babu irin ta a Najeriya insha Allah insha Allah sai dai muna ta tafiya plan ne na shekara ɗari wannan na shekara ɗarin wanda mu zagi ma'ana plan foundation na shekara ɗari ne, to daga bayan shekara ɗari ne asalin mu'assasa za ta bayyana ma'ana yanzu duk shirye-shirye yake kamar za a yi girki a ji a so kayan miya a ji a yi kaza a yi markaɗe a yi tankaɗe a yi kaza yaushe ne za a abincin zai zama bayan an girka ko wannan shi ne plan ɗin kuma wani aiki ne wanda yake ba mu za mu gama shi ba muna da yakinin ba za mu gama shi ba to amma dai mun tsara na kasul layi kuna gani Kila ne muke da su barkatai kun ga mu fakar ku dauka islamiyya ce tun daga wannan abun har university muna da plan din university a basu da gasken ne ba na tsaya wa yaran su je wata jami'a ba yanzu za su da zuwa jami'a ne kafin mu yi jami'ar in ka jawo harkar abin da ya shafi rayuwa muna da flat na gidaje wakafi guda hamsin gida nawa hamsin wakafi ne kawai za mu kalle ka matanka nawa yayanka nawa ko ga bai bedroom ga three bedroom ka shiga yaushe za ka fita ranar da Allah ya baka na kanka shi ke wakafi ne ba su wallahi duk suna nan a bayan ko muna da rai ko ba mu da rai sai muna da class na ambulance yanzu kwanan nan yan siyasa sun yi ta kekuna ina wannan kan keken nan mai bodi ne muku na ce ku ba mu sun daukan an ba mu ni aka ba na rantse da wanda rayuwa ta nufi hannun shi da an ba ba asusa wannan keken to da an bulan zan yi ta wannan keken mai bodi zan je ne a rufe min ita a sa mata sola a yi gado a ciki kuna ganewa a yi tebur a waje duk matar da na kuda ya sa mata a ɗan ta a sa ta cikin rufin asiri kuma a sa mata mu'assasa ambulance amma ba su ba mu ba su ba su ba sai dai abawa ba zai siyar ya je noma ya yi abu ne mai kyau amma ya kai alƙayi wannan to kuma za mu kasance da kowa ba za mu mishi bambadanci in ka zamin yabe ka kayi ne in ba ka yi ba wallahi ba ka yi ba amma wallahi in ka yi za mu ce kai kun mai maka rasuwa amma in ba ka yi ba wallahi ba za mu ce ka yi ba yanzu zan fito din nan ina tsoron tafsirin malin nura jamba a hutuwa wani mutum ya ba kwamitin marayu tallafi matsalaci ɗaya naira miliyan talatin da wani duk zane ba mu mai kudi bara mutum ɗaya ba kwamitin marayu naira miliyan ɗari da wani ban taɓa ganin wani taimako a zariya da an kun gama a sufan nan ai akwai wani wanda na gaina giggiwa ne mashi wancan babban gwaro ya taba kawo gudunmawar naira dubu ɗari biyar da suka gina ma'asusa na ce kawo account ya kawo account ya kawo account ba wanda yi sai ce shi ya gina gurin nan kowa ya ce Allah ya gina ta sa'an nan ni ya zo da ba san da muke sha ba wallahi duk wannan taimako wanda ya kawo naira ɗari biyar wanda ya kawo naira ɗari daga farkon ramadana zuwa yau haka gaya maka abin da aka samu za ka yi mamaki har yanzu aka samu ba tara dubu ɗari da hamsin ba duk kuɗin da ake so an tara su amma ana kawo sai an samu su da haka aiki ne jajajar mu ɗaliban malam abokan gumi malam abokan gumi idan aiki ya taso na miliyan ɗari sai ya ce kowa ya kawo naira goma abin da ake bukata kai tarayya al'ada ka gina ibata ka bace ta Allah ne to da ka muna kira ga masu kuɗi su taimaki addini su taimaki al'umma mata sun fi kokari ku je da yamma ana neman taimako a nan dubu biyu duk wannan tara? dubu ɗaya ɗari takwas dubu uku dubu uku ɗari biyu wuta a samu dubu biyar to kaddara kullum an samu dubu biyar biyar a kwana talatin nawa ka samu dubu da lira sama yanzu ga yanci ai suna samun kudi dalila da wallahi ko ake bannan ta dubu da da wannan rigar Allah ta dubu da da sama mutane ba sa gani wanda ya ɗauka kudi yake samu An da san da kudin suke to da ka aikin Allah duk wanda yake da daman yayi kuma nan garin Zaria gaskiya masu sunan mutun ya abun kunya kana abun kunya ko sosai matsaloli da yawa wanda ya kamata a wuce gurin ba a wucewa Allah ya ba mu ikon taimakawa masu taimakawa da jarida. sun Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya biya ku da gidan aljanna akwai na

foli rediyo Allah ya biya ku gida mana janna wani gidan rediyo Allah ka sa mu shakai ka sa mu shabarka wanda yake sa hannu a cikin wannan harka ta alkhairi Allah ya biya shi gida mana janna muna ƙara addu'a ga 'yan social mu da kwamitin mu na tafsiri da amnu wasu salama da tsoron turistinmu na agaji duka Allah ta biya su da gidan aljanna wani aiki da muka fara Allah ka ƙara mana Allah ka ƙara mana Allah ka ƙara mana Allah ka ƙara samun Allah ka ƙara mana ya Allah muna roƙonka arziki wannan aikin da muka fara Allah ka sa mu ga ƙarshen shi lafiya kai mana fata yake inda muke da so da inda